الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم وبعد فليلا نواجه فلن استقرار عليه بالكشيف شكل جميع المحاضرين ومن يشمل لنا ترى اليوم ما تعرض ما لم الشيخ محمد الرحمن الشريف أبي ولي الدين شكرا لسبب بعثنا فهتنال من الأمور المجاهدين حقنا ومنك عليك ومنك علينا شنو ما يمكن إلى أشياء من القرآن الكريم آه، بدون تبيع يا كامل مالك فيكون الإصلاح على مسجد التكريم لأنه الاختيار ليس الاختيار لإجابة البيتة حيث الولايات الإسلام والنساء الأمجية لمكر الوجود أما إذا من الملكية اليوم موجود المجلس الثمانية أكيد وجود الشيء كيف لا تتابع محمد صلى الله عليه وسلم ومن حفظ محمد رسول الله وعلاماته الدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحد الخمسة وكما على أن سليمان da aka yi da watan da muke ciki na wajen da awon da ake jiniya wani rana da cewa shi ne aka haifar na muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu ji bayani daga malamin wani ne annabi muhammad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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته a yanzu da muke من رانا لهجين wato wanda ya daidai da ranar goma sha ɗaya kenan ga watan safar hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa alaihi sallama daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da ashirin da ah, hudu ko da uku ga watan takwas a shekarar bature shida. muna a wannan makaranta na mu'assasatu ummil qura li tahfiz al-qur'ani wa dirasat al-islamiyya ko dake nan cikin birnin zaria birnin ilimi a nan babban dodo fadar mai martaba sarkin zazzau alhaji nuhu a bamalli Allah Ubangiji ya kara mashi lafiya Allah Ubangiji ya kara wannan ƙasa ta ta zazzau albarka ya albarkaci 'ya'yanta da sauran al'umma baki ɗaya ya kuma amfanar da musulunci da duniyar musulmai da ainihin wato alkhairin wannan gari kamar yadda malami gabatarwa don uwa abu sufiyan ya gabatar babu shakka wannan makaranta mun riga mun zamo ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar domin a bara muna tare insha Allah haka a biki da aka yi na hafla na ɗalibai shi ma muna tare kuma a kodayaushe muna tare da sauran yan uwa malamai na wannan makaranta Allah maɗaukacin sarki ya ƙara musu ƙwarin gwiwa ya ci gaba da za su ikon gudanar da wannan cibiya tare da karantar da al'ummar wannan kasa da ma duniya baki daya kamar yadda yake so ya da shi insha Allahu kamar yadda malam ya ambata maududi da za mu yi tattaunawa akai shine Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wato Muhammadu manzon Allah ne sannan za mu ji waɗanne alamomi ne ke tabbatar da ƙauna da musulmi zai nuna wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama domin sanin kowa ne ƙaunar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama gimshiki ne na imani kuma yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarci duk wani musulmi da haka ƙaunar manzan Allah wajibi ne jama'a to za mu ji waɗannan alamomi ke tabbatar da ƙaunar manzan Allah shin abin iddi'ai ne kawai ma'ana riyawa irin yadda samari da 'yan mata ke riya waɗanda ke ƙauna su ce wani ina son shi wance ina son irin wannan ƙaunar ake yi wa manzan Allah to alamomin da za mu bayyana da yake tabbatar da ƙaunar manzan Allah zai amsa wannan tambaya insha Allah ina mai kara ba da haƙuri kamar da ah, malam yace tun farko da aka fara waɗannan jerin giyar wato muhabarat muka yi magana da malam domin in samu in samu in ziyarci wannan makaranta amma Allah cikin kaddarawarsa ba mana a kasan a wannan lokaci amma Allah cikin sahalewansa cikin kwanaki kasa da biyar da suka gabata Allah ya sa mun dawo lafiya sai muka tsara yin tarsiki da malam malam ya ce ko hutawa ba zan yi ba in taho kai tsaye daga tasha zuwa ne su Allah madaukakin sarki ya amfana da mu babu shakka idan aka ce za a yi tsokaci game da manzan Allah wannan maudu'i ne wanda ya fi karfin a yi shi a lokaci guda ko a yi shi a rana ɗaya ko a mako ɗaya ko a wata ɗaya rayuwar musulmi baki ɗaya kaf to zai iya ainihin wato ɗaukan darasi game da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka a wannan irin yanayi sai dai mu dan tattakaita abin da ya sawwaka da haka ina bada wannan hamzari wala Allah za a ji akwai wasu abubuwa da ya kamata in tsokaci a kansu ba wanda ya kamata in tsokaci wanda ba zan samu yi ba insha Allah da farko dai ya kamata mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki da ya aiko annabawa cikin al'ummomi mabambanta wa in min ummatin illa khala nadir babu wata al'umma sai da Allah ya aiko annabi ko manzo wanda zai zo yi wa mutanen gargadi ya kuma musu albishin. wato a matsayin mubashirina wa munziri to wannan aiko annabawa da Allah ya rika yi cikin al'umma to yana tabbatar da irin yadda Allah ke tausayin bayansa hakika Allah ne jin kai kuma yana matukar jin tausayin mu bayinsa tausayin da yake da shi gare mu shi yasa ma ya ainihin wato aiko mana annabawa domin su zo su mana gargadi daga abin da baya so su kuma kwadaitar da mu abin yake so mu bar abin da baya so mu yi abin da yake so domin mu haɗu da rafinsa to da Allah madaukakin sarki ya tashi yin falala ta ƙarshe da baiwa ta ƙarshe sai ya aiko fiye ya halitta annabi Muhammad Allah ce laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim a wata kira'an min anfasihi hakika Allah yi baiwa mai girma ga muminai yayin da ya aiko wani manzo daga cikinsu a bisa kira'an min anfusihi idan ka karanta kakkaranta kira'an min fatihim kuma daga wato mafi darajar kabilu a cikin su kamar yadda zamu zo mu ji a cikin nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wato kabilan quraish wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga ciki to wannan baiwa da Allah madaukakin sarki ya mana abin ya faru a daidai wani zango da ake cikin fataran annabawa ma'ana fataran annabawa shine kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabawan da suka gabata Allah yakan aiko su ne tattara wannan na bin wannan wani lokacin ma sai a aiko annabi biyu uku a zamani guda wannan na can cikin al'ummarsa yana musu wa'azi wannan na nan cikin al'ummarsa yana musu wa'azi da haka ana iya samun kabilu ko al'umma mabambanta a lokaci guda kowanne da annabinsu haka annabawan da suka gabata ba a taɓa aiko annabin da aka aiko shi zuwa al'umman duniya gaba ɗaya ba sai manzon Allah wannan yana daga cikin fifiko da Allah ya yi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kubiltu bi khamsin an fifita ni da wasu abubuwa guda biyar daga ciki yace kanal anbiya yub'athu ila umanihim annabawan da suka gabata kowanne cikin kabilan shi za a aiko shi ma'ana a ce mutanen a ga annabin ku misali mutanen Nijar ga annabinku al'umman larabawa ga annabinku al'umman hausawa ga annabinku kuma yarbawa ga naku haka ake na annabawa a cikin al'umma amma da aka zo kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce shi kaɗai gayya ma'ana duk duniya sai Allah ya turo musu da Allah da haka sai aka aiko manzan Allah a matsayin annabin da zai wakilci dukkanin bangarorin duniya sai ce wa bu'istu ila nafi kasa. wannan na daga cikin falalan to kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an ɗauki wani tsawon zamani da Allah ya daina aiko da annabawa wannan yankin lokaci shine ake kira a musulunci da zamanin jahiliya daga kan annabi isa alaihi salam to ba a ƙara aiko wani annabi ba bayan annabawa sun ta bibiyar junansu a baya to daga wannan lokacin sai zan kowace al'umma da yanzu babu annabi a cikinsu sai al'umman suka lalace da aka banu isra'ila suka lalace wanda su suka samu mafi yawan annabawa har da allah ya goranta musu a cikin alkur'ani yake cewa ya bani isra'ila اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين to annabawa da yawa sun zo a cikin bani Isra'il kai sai da ya zan irin yadda kuke ganin malamai a cikin al'umman manzon Allah ko haka al'umman bani Isra'ila suke da annabawa sai a samu gida daya annabi sama da goma ba a gida ɗaya yanzu ana iya samun malamai sama da goma ba to haka su ma ake samu a zamanin su shi yasa kanat banu Isra'ila tasusuhum anbiya'uhum annabawan su suke musu jagoranci da shugabanci to daga annabi isa sai Allah ya daina aiko wa kowace kabila annabi da aka su larabawa sai suka ci gaba da ainihin wato addinin kakansu annabi ibrahim bani isra'il suka ci gaba da annabin a addinin annabi musa da isa to amma gaba ɗaya sai aka lalace bani isra'ila su dama tun zamanin annabawansu suka zama yin iska kowa ya san irin yadda ƙur'ani ya ba mu labarin su ko santiran yan iska ne annabi musa ya sha wahala da su ba irin yadda bai kwaɗe su ba bai gargaɗe su ba amma ina to haka da Allah ya turo da annabi isa nan ma ba su fasa wato ɗabi'ansu na rashin kirki ba to su ko al'umman larabawa sun iya maintaining wato kasantuwansu akan addinin kakansu ibrahimu alaihi salam to ana cikin wannan lokacin sai aka samu wani shugaba da suka taɓa yi a tarihi wanda ake kira Luhayyu, sai ya yi tafiya ya je ƙasan waje da ya je sai ya gano ana bautan gumaka sai ya sha'awan waɗannan gumakan kawai sai ya siyo gumaka sai ya kawo wa mutane shi larabawa daga nan ne tarihin larabawa suka fara bautan gumaka amma da a larabawa addinin annabi ibrahim suke ba su san wani bautan gumaka ba da aka yi zo ya lalata su ya rikirkita musu addini har sai da aka wayi gari babu wani gida a cikin larabawa ba ce sai da ya zan suna da gunki da suke yi wa su gida. ‘yan tsiraru kaɗai Allah ya tsare musu imaninsu ba su bi wannan addini na bautan gumaka ba daga cikinsu akwai wani dattijo da ake kira warakatu bin nawfal wanda shi yasa har ya taimaka ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu abubuwa masu muhimmanci kafin ya bar duniya shi ya tsaya akan addinin annabi Ibrahim bai kauce ba shi yasa aka ce a wannan lokacin duk waɗanda suka mutu akan addinin bautan gumaka to sun mutu a matsayin su na kafirai dan sun bar asalin su jama'a ana fahimta ko to me ya faru a daidai wannan lokaci aka ci gaba da bautan gumaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ya zo a cikin sunan na Imam Abu Dawud al-Imam Ahmad ya fitar da cikakken lafazin shi yace fattala Allahu ala ahli al-ard a daidai wannan lokacin sai Allah ya leko bayin sa a doron kasa sai ya ga kowa ya zama abin da ya ga dama yake yi manzo Allah yake fama qatahu sai Allah ya ji haushin mutane gaba daya ba dan Allah ya riga ya alƙawarin zai aiko manzan Allah ba da tun a lokacin Allah ya hallaka duniya gaba daya ana dab da aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a daidai wannan lokaci aka samu wani balarabe sai ya tafi ƙasan Habasha sai ya je gano sarkin Habasha a wannan lokaci wani sarki da ake kira Abrahata ya gina wani katon wurin ibada kamar ka ce coci ne kyau ya kawata shi da zinari da kayan ado ya ce yana son ya yi wa ka'aba da larabawa ke kishiya da shi ya yi wa wannan ɗakin kishiya shi wannan balaraban sai kishi ya ɗide shi cewa ɗakin Allah da muke alfahari da shi shine wani baƙin ba guje zai wa kishiya sai ya bi dare ya je shafa wa wannan ɗakin kashi gaba ɗaya ya shafe shi da kashi sai ya gudu gari na wayewa abraha ya shigo sai zo ga an bata mai gini da kashi to ku dubi fasahan wannan zamanin sai sa aka je aka ɗibo sample na wannan kashi sai aka je aka yi gwaji a lab a gano wannan kashin daga ina ne bile ko sai aka gano kashi ne da ya zo daga ƙasar larabawa daga ne ya gane cewa cikin larabawa ne suka zuke wannan abin kun san daga cikin fasahar da aka amfani da shi a lokacin babu inda ake wato hada-hada na dabino kamar kasar larabawa to sai aka ga traces na kwallon dabino a cikin wannan bayan gida daga na aka gane cewa wannan kashin ba na mutanen habasha ba ne na larabawa ne ina fata an gane to lokacin kawai sai ya dau azama ya ce to tunda abin nasu ya zama haka ɗakin ma da suke alfahari da shi sai na je na rusa shi da haka sai je aka nemo ƙaton giwa ya hau wannan giwon ya ɗibo rinduna masu yawa wanda Allah ne kaɗai san adadin su ya ce zai tafi zuwa garin maka zai je rusa ɗakin ka'aba to haka ku suka taho a wannan shekarar to wannan shekarar shi ake kira amul fi shekarar giwar ya iso daidai inda ake wato hawan arafa a yau sai ya zo ya samu abdul kakan manzan Allah yana kiwon raƙuman shi a daidai wannan waje sai ya sa sojoji suka je suka kwace mashi raƙuma ko kuma an samu raƙuman shi da masu kiwo shi yana gida sai ya kwashe waɗannan raƙuman sai aka je aka gaya wa abdul sai abdul ya shirya sai ya taho ya zo ya same shi a wannan waje ya ce na ji labarin an ce ka kwashe mu raƙuma ya ce kwarai da gaske ya ce to da wani dalili ya ce me raƙuma na suka yi maka ni me raƙuma mai na yi maka ai mun ja labarin za ka zo ka rusa ɗakin Allah ne ko ya ce to raƙuma dai ni ne ubangijinsu ɗaki kuma na da ubangiji da aka kowa ya tsara nashi mai domin da raƙuma na sai abraha ya ce amma ban taɓa ganin datti da mara fasaha irin ka ba na zo da shirin yaƙi zan rusa ɗaki da kuke alfahari da shi ya ce kwarai da gaske ai wannan ɗakin ba mallakan wani daga cikinmu ba ne mu mun san ɗakin ɗakin Allah ne in ka isa ka je Allah na can ka gani ko zai baka ka rusa ɗakin shi amma ni raƙuma na wani da aka bai mun da kayana to daga nan aka fara takaddama ile ko ba su bar wannan waje ba sai Allah ya aiko da wasu tsuntsaye daga ainihin wato wutan jahannama shi ne Allah ya ba mu labarin tarmihin bi hijaratin min sijjin tsuntsayen kowane tsuntsu ɗaya yana ɗauke da duwatsu guda uku daga wutan sijji guda biyu a kafafu ɗaya kuma ya ɗauko da baki al'ummar larabawa da suke a wannan lokacin gaba ɗaya sai suka haye kan tsauni suna kallon ikon Allah haka ko aka yi hadarin waɗannan tsuntsaye suka zo suka yi ta jefa waɗannan duwatsu bama-bamai akan abarha da mutane shi a nan ne aka hallaka su gaba ɗaya kafin sannan abraha ya ga wannan giwan da ya taho da shi yana zuwa wannan wajen kawai sai durkusa ya daina tafiya aka yi aka yi a kora giwa yake tafiya don giwa ya hango bala'in da ke gaba to anan Allah ya hallaka su gaba gaba daya aka hallaka su a wajen shi abrahan ne kaɗai bai mutu ba a wannan lokacin aka ce sai da Allah ya wulakanta shi yayi ƙarin kwanaki ya ga hallakan mutanen shi duka shi kuma gashi yana jinya mai tsanani aka ce sai da jikin shi ya rinka zabanewa yana rubewa sannan daga ƙarshe Allah ya ɗauki da shi duwatsun nan idan aka jefa wa mutum ɗaya a ka sai ya soya shi tun daga kai har duburan shi sai dutse ya fita haka Allah ya hallaka su to Muhallin shahi ba wannan tarihin ba a shekaran da wannan al'amari ne girma ya faru a shekaran kuma aka haifi fiyayyen halitta na Muhammad wannan shi ne alakan wato gabatar wannan da muke yi kaji yadda Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato faro halittar Manzan Allah ke to wane ne mahaifin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa Alaihi malaman tarihi suka kawo nasabar manzan Allah har zuwa kakan shi ta ɗaya. da haka ku saurara zan lissafa shi sunan shi kamar yadda muka sani muhammad dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana muhammad wa ana ahmad wal mahi wal hashir wal aqib wanda Allah yana da sunaye guda biyar saboda girman darajar shi to muhammad shine asalin sunan shi da ne wato aka rada mishi mahaifin shi shine abdullahi mahaifin mahaifin shi abdul muttalib abdul muttalib dan hashim nawa kenan hashim ɗan abdumanaf abdumanaf ɗan kusayyin kusayyin ɗan kilabu kilabu ɗan murra murra ɗan ka'ab ka'ab ɗan lu'ai lu'ai ɗan galib galib ɗan fahar ko fihir fihir ɗan malik malik ɗan annabir nabir ɗan kinana kinana ɗan huzaima huzaima ɗan mudrika mudrika ɗan Ilyas Ilyas ɗan Mudar Mudar ɗan Nizar Nizar ɗan Ma'ad Ma'ad ɗan Adnan nawa kenan ɗaya. amma duk da haka wato malamai sai sai da suka ci gaba da gano nasabar har zuwa kan annabi Ismail alaihi salam saboda annabi Ismail shine uban waɗannan da kaji aka ambata gaba ɗaya cikin larabawa annabi isma'il kuma ɗan gidan wa la isma'il ɗan ibrahim wa na so na rudar da ku ne kuma sai kuka rude annabi isma'il ɗan ibrahim alaihi salam khalilu rahman wannan ne nasabar manzan Allah wannan na daga cikin abin da yake nuna darajar manzan Allah yana daga cikin wanda aka iya kiyaye nasaban shi har kakashi ta ashirin da ɗaya har sama da haka mafiya yawan mutane yanzu da za ka tambaye su nasabansu da ƙyar wani zai gaya maka kakashi ta uku da ƙyar in ka ce sunana ni kai kuma fa ɗan babana ka fa ɗan kakana ka fa bai san shi ba shi ke na an tsaya ina fata an fahimta ma ka ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan ta bangaren mahaifin shi kenan ta ɓangaren mahaifiyar manzan Allah kuma fa mahaifiyar manzan Allah ita ce aminatu kamar yadda muka sani ko amina bintu wahabin wahab ɗan abdumanaf abdumanaf ɗan zuhra zuhra shi kuma ɗan kilabu kun ji inda mahaifiyar manzan Allah suka haɗu da mahaifin shi kenan a kakansu ta biyar da haka kakan wato mahaifin manzan Allah da mahaifiyar shi ta biyar to ubansu ɗaya kuna fahimta ko da haka kun ga sun ƙara komawa asali ɗaya suka zama in yi wato ‘yan dangi kenan da haka akwai alaƙa tsakanin mahaifin manzan Allah da mahaifiya ta zumunci ana fahimta ko to sauran kuma sai ku ɗora daga sama inda aka tsaya Allah ya sa mu dace to da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a wannan shekara da ake kira shekarar giwaye to ina son mu rike wani lokuta mai muhimmanci a lokacin da aka haife shi a daidai wannan lokacin kawai tunanin wato su al'ummar sa Quraishawa shine an haifi ta kamar yadda ake haifin sauran 'ya'ya domin a lokacin ai ba da haihuwan shi ya zama annabi ba kuma da tasowar shi sai da ya shekara arba'in kan aka yi mishi wahayi da aka kafin a haifi manzan Allah mahaifin shi ya rasu da aka annabi ya taso ne a matsayin maraya shi sa Allah ce alam ya ya yatiman fahawa manzan Allah maraya ne kaga wannan yake nuna ashe babu maraya ya rago ina fata an gane mahaifiyar shi kuma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shekara hudu a duniya ita ma sai Allah ya mata rasuwa daga nan ya koma hannun kakan shi Abdul Muttalib shi kuma ya ci gaba da kulawa da shi tsawon shekaru biyu ya shekara shida a duniya shi ma Abdul Muttalib ya rasu daga nan ya dawo hannun wato wan mahaifin shi Abu Talib bayan nan akwai waɗanda suka shayar da manzon Allah irin sa ainihin wajen kuma suka raine shi irin sa halima a sa'adiyya dama larabawa suna da ɗabi'a su rinka ba da 'ya'yansu ga wasu su raine su su shayar da shi annabi sallallahu alaihi an kai shi cikin kabila banu sa'ad shi yasa ake cewa wannan haliman a saadiyya wato yar kabilar banu sa'ad amma da ta mace ce sai aka mai da sa'ad din mu'annasa shine sa'adiyya sa'adu sa'adiyya ana fahimta ko to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso a matsayin maraya to manzon Allah tun da ya taso sai Allah ya sa ya gwada wa mutane kyawawan halaye da ɗabi'u wurin shawa a lokacin sun ga nagarta ta tare da shi halayen shi dabi'unsa da abubuwa makamancin haka da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya kasance saboda yadda yake da nagarta su da kansu ƙurai shawan suka sa mishi nickname kun sa abin da ake cewa nickname ko yawwa irin sunan nan da ake a kirkiro wa mutum saboda wasu ɗabi'unsa amma manzan Allah shi nickname ɗin da aka sa mishi shine ne al'ani amintacce domin manzan Allah ba a taɓa kama shi da ƙarya ba ba a taba kama shi da rashin gaskiya ba bai taɓa zuwa ya saci kazan wani ko kuɗin wani ba sallallahu alaihi wasallam manzan Allah har ya taso cikin ƙananan yara abokan shi bai taɓa yin ƙarya ba akwai wanda bai taɓa yin ƙarya ba nan sai ya kamata ku kwaikwayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to haka dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso har ya kai shekaru ashirin da wani abu a rayuwa a daidai wannan lokacin sai wata hajjiyar birni a garin makka a wannan lokacin sai ta ji labarin manzan Allah da irin amana shi to ita kuma hajjiya ce wato 'yar kasuwa tana da business tana da kasuwanci tana neman wanda za ta ba amanan kasuwancinta to shine sai aka kawo mata labarin muhammadu dan abdullahi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ya zama manzan Allah ba aka ce a kowane yaro a garin nan hajiya yana da amana yana da kirki in kika sa shi a cikin harkar kasuwancinku ba za ki nadama ba ile ko tace a nemo mata manzon Allah aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ba manzon Allah appointment annabi ya rinka zuwa yana mata kasuwanci kasuwancin farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je mata a kasar Sham ya dawo sai ta ga gaba ɗaya system na kasuwancinta ya sauya kawai al'amari sai ƙara haɓaka yake yi da tana lissafin miloniya yanzu sai ta dawo tana lissafin biloniya hankalinta ya daure ta rute ita da kanta ta rikice aka ce ya haka su abokan da suka yi tafiyan tare da manzan Allah su da kansu suke ba ta labari cewa kai hajiya ba mu taɓa yin tafiya da mutum mai albarka irin wannan mutumin ba lallai mun ga kaza kuma mun ga amana bai ci ki ba ko ɗaya irin yadda yan kasuwa ke cinye kuɗin mutanen nan bai ci ki ba sannan ya tsare miki amana kuma an samu riba an samu kaza an samu kaza daga nan sai ka ji da ta ji wato kaunan labarin da ta ji akan manzon Allah ya ya nuku. to daga ƙarshe dai sai ta ga da rashin kira karen bebe ya bata aiko a gaya wa wannan bawan Allah in dai ba zai ki ba to fa gaskiya ita fa tana ciki an gane aiko shikenan aka ji aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gaya wa baffai shi Abu Talib cewa to ka ji abinda a a menene eh, hajiya ta ce Abu Talib ya ce to menene ra'ayinka idan baka in baka kyama babu laifi akan haka da karshe manzon Allah ya amince aka yi aure tsakanin manzon Allah da Khadija wannan hajiyar ita ce hadijatul kubra jama'a yana fahimta ko to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure Khadija a daidai wannan lokaci yana dan shekara 25 ita kuwa Khadija a lokacin ta wuce shekaru 25 wasu malaman tarihi suka ce shekarun da ma 40 kun ga ta girme shi ne ba kusa ba wasu kuma suka ce a 28 ne to ko ma wanne daga ciki ne ta girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan bai sa ta ainihin wato yi wa manzan Allah iwa ko rashin kirki ba ta kwantar da hankalinta ta yadda ita a ƙarƙashin manzan Allah ta da aka ta ce da ita da dukiyarta duk manzan Allah ya sarrafa yadda ya gada ba to manzan Allah sai kuma ya kula da wannan ainihin wato alkhairin sakamakon yanzu ya zama shine kuma mai gida ina fata an gane da ita ce hajiya a sama da ya sai ƙasa dama duniya biyu biyu ko yawwa to me ya faru ana cikin wannan hali manzon Allah yana gab da kaiwa shekaru arba'in sai ya fara yin sha'awar keɓewa shi kaɗai yana yi wato tintintini game da al'amarin rayuwa shi ne fakubjiba al alhalwa sai aka sanya wa manzon Allah san keɓancewa annabi sai dina shiga cikin jama'a to cikin wannan sha'awar keɓancewa daga nan ya nabi ya je kano wani kogo a ɗaya daga cikin duwatsun garin maka da ake kira garu tira yanzu ya shige cikin kogon sai ta ibada shi kadai yana at-tahannus wato yana tuna al'amarin rayuwa da addini da yadda al'umma suka lalace to a daidai wannan lokacin sai manzan Allah ya cika shekaru 40 sai Allah ya aiko mala'ika Jibril ya zo ya same shi a cikin wannan kogon a sifan mala'iku manzon Allah ya ga wani irin halittar da bai taba gani ba a rayuwar shi ya tsorata gaban shi ya fadi kuma mala'ikan ya zo mishi yana daka mishi tsawa yana ce mishi ikra karanta annabi na cewa ma ana bi qari ban iya karatu ba yace fagabtani sai mala'ikan ya mai ni hatta balaga min yiljihad har sai da na galabaita yace nace mishi ma ana bi qari ni ba ban iya wani karatu ba ya ce fa'ar salayi sai ya jefa da ni na fara ɗan numfasawa sama-sama ya ce sun magabta nistaniya sai sai ƙara shaƙi ni kawai ya ce ikra na ce ma ana da ƙare ya ce ya ƙara jefa da ni haka muka yi karo uku daga ƙarshe sai mala'ika ya fara ce shi ikra bismi rabbikal ladhi khalaq daga nan ya aka yi manzan Allah wahayin ayoyin nan guda biyar na farkon suratu ikra Kana fahimta yace yana gama mun wannan karatu sai ya bace to da ya bace manzo Allah yake shi kuma ya riga ya razana ya tsorata hankali shi ya tashi ai sai ya fita gogon nan a guje wato kafa mai nace ban baka ba ko ai sai gida ranan ne ya shigo wa Khadija gida irin yanayin da bai taba shigo gida a ranar ya shigo gida ya a tsorace yana zufa yana guni yana cewa Khadija zanniluni zanniluni kullun libe ni kullun libe ni khadija ita ma ta rude ta ce a lafiya tunda muke da kai mai gida ba ka taba irin wannan yanayin ba Ya ce aljani na gani kuma yana tsoron zai hallaka ni khadija ta ce kalla la yujika Allahu abada kun ga wato nagartan khadija kenan a wannan lokacin ita ta bawa baiwa manzan Allah goyon baya da annabi ya ƙara samun ƙarfin gwiwa ya ce wallahi Allah ba zai wulakanta ka ba ni na zauna da kai na ga irin halayenka kai mutumin kirki ne Allah kuma baya wulakanta mutanen kirki innaka la tasdiqul hadith sananne ne kai baka ƙarya wa tasilur rahim kana sadar da zumunci sannan wa tu'inu ala nawaibil haqq duk inda gaskiya yake kana bada goyen baya wata amilul kal kana taimakon mata da mazajensu suka rasu aka bar su da marayu sannan kana jin kan marayu duk mai irin waɗannan halayen Allah ba zai wulakanta shi amma duk da haka ka zo mu je wajen ɗan ɗan uwan mahaifina wa lokacin ne aka je wajen wannan dattijo waraka ta gudun naufal in ba kuma ta ba mun ce shine kaɗai a lokacin bai bi addinin bautan gumaka ba da aka suka je wajen shi ya ce ma za ta ra yabna afi me kake gani sai annabi ya shi labari ya ce ga abin da na gani ga abin da na gani sai warka ya ce mashi innahu namus ai wannan ne mala'ika da Allah yake aika wa annabin Musa to tun da ko al'amarin ne ya faru da kai to kai wani babban mutum ne daga nan shi shi manzon Allah ya fara jin labarin ashe shi ba gama gari bane amma kafin sannan shi ma bai sani ba da haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi laitani jaza'an iz yukhrijuka qaumuk ina ma da ina da rabuwan karfi a lokacin da mutanenka ƴan uwanka za su kiyayya da kai su kore ka a garin nan manzan Allah yace ni din a kore ni daga garina awa Ya yace ai ba wani annabi da ya taba zuwa da irin wannan sakon illa udiya a wani lafazin illa uziya sai an cutar da shi sai an yi gaba da shi ya ce ina ina raye a lokacin la'an suruka nasarar mu'azzara zan taimake ka taimako mai girma daga nan ne malamai suka ce waɗannan kalamai na waraka to su ne suka alamta cewa ya yi imani da manzan Allah shi yasa wata rana annabi ya ji sahabbai na ta labarin waraka suna cewa o oh, shi dai wannan dattijo dai gashi a lokacin ya yi wa manzon Allah ilhamin abin da zai faru amma kuma bai rayu ba zuwa wannan lokacin ba balantana ya kalmar shahada kuma gashi ya mutu sai aka yi ta maganganu manzon Allah yake la subu waraka ku yi shiru kada wanda ya zagi waraka binu nawfal fa inni ra'aytu lahu qasran fil janna na ga Allah ya gina mashi wani katafaren gida aljanna kaga alama ya yi imani ya mutu da imani Allah ya sa mu dace to wani fa'ida a daidai wannan gaba kun ga shekarar da aka haifi manzo Allah muka ce amal fi ko shekarar giwaye shi ma saboda babban al'amari ne wannan al'amarin giwayen da ya faru shi yasa aka iya rike tarihi amma batu game da watan da aka haifi manzan Allah ko kwanan wata ko ranan kaza to wannan babu wanda ya rike shi sai abinda manzon Allah ya faɗi daga baya kamar misali da ya bayyana cewa ranan litinin shine ranan da Allah ya ranan da aka haife shi shi yasa yake yin azumi ana fahimta ko amma ranan yaushe ga watan yaushe to malamai sai suka yi sabani dalilin da yasa aka yi sabani wa'ayin farko din da muka ce malaika jibril ya zo ya gaya wa manzon Allah cikin kogon kira ya faru ne a cikin watan ramadan to an sani kuma sai da annabi ya kai shekaru arba'in sannan aka fara mishi wahayi da aka sai malamai wasu suka ce kenan watan da aka fara mishi wahayi shi ya daidai da watan da aka haife shi da aka wasu malamai suka ce watan ramadan aka haifi manzon Allah jama'a gane wannan da ke ko wasu kuma ka ce rabi'ul awwal ne irin wannan watan da muke ci almuhim kenan babu wani magana tsini wadda aka faɗi kai tsaye wanda babu tantama game da wani wata ne to haka kuma ranan ranan yaushe ga watan ramadan din ko rabi'ul awwal din ya tabbata shine wasu suka ce ranar ɗaya ne ga watan rabi'ul awwal wasu suka ce ranan biyar ne wasu ka ce tara ne wasu ka ce sha biyu wasu ka ce ashirin da ɗaya da haka shi ma maganganu ne barkatai shi ma babu hakikan yaushe ne ga watan yaushe abin da ya sa na kawo wannan na san ya shahara a bakunan malamai da littattafan sira ana cewa an haifi manzo Allah ranar sha biyu ga wata rabiul awwal to wannan ɗaya ne daga cikin maganganu da yawa da aka fani to shi ma ba tabbas bane jama'a gane ko to me yasa na kawo wannan menene hikimar da ta sa shari'a bata ayyana ranan da kwanan wata ba sai kawai batun shekara malamai suka ce saboda a cikin addinin babu wani abu na ibada da ake san alakanta da ranar haihuwa shi yasa ba ayyana ba inda akwai to da Allah ya saukar a cikin alkur'ani da aka sai a ce ranan a rinka kaza kamar yadda aka yi bayanin babban sallah da karamin sallah shi yasa malamai suke cewa babu wani abu da aka shar'anta yi ko da ka gano wata rana ne balantana kuma kama kame ne idan kana son ka ga ƙarin bayani akan wannan karanta littafin zari ma'ad fi hadi Khairin ibad na babban malami Abu Abdullah ibn Qayyim al-Jawziyya Allah ya ji haka ka dauki littafin fiqh sirah na babban malami professor zaid abdulkarim al zaid Allah maɗaukacin sarki ya saka mashi da alkhairi ka ji tsarin bayani kan waɗannan to sai mu je gaba ta gaba da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya zama annabi ko tunda an yi mishi wahayin farko daga an wato Allah to dama da zaran an yi wa wato annabi wahayi to ya zama annabi kenan daga lokacin to ya zamowa manzo shine daga sadda aka ce to ya tashi isar da wannan sakon da haka malamai suka ce nubbi'a bi ikra manzo Allah ya zama annabi ne da wahayin ayoyin suratu ikra da aka sauka mishi wa ursila biya ayyuha Al-muzammil da almuddassir ya zama annabi ne da ayoyin suratul muddassir da Allah ya ce mishi qum fa Ka shi yanzu ka fara wa Allah. to daga lokacin sai ya zama rasulan jama'a fahimta ko to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da isar da sakon Allah tsawon shekaru goma sha uku a garin Makka ana gumurzu da ainihin wato fafatawa akan tauhidi ai imani da Allah shi kadai babu abokin tarayya a cikin wannan shekarun manzan Allah ya fuskanci kalubale masu ɗimbin yawa daga ciki bayan ya zo ya fara wa'azi mutane shi gaba ɗaya suka juya mushi baya daga cikin waɗanda suka fara wato yaƙan shi akwai wan mahaifin shi da ake kira abu lahab in fact bainan jama'a shi ya fita ma ya zazzagi manzan Allah ya ce alihaza tana ya faɗi mummunan kalma nan take Allah ya saukar da tabbat yada alila hadith ana fahimta to amma shi Abu Talib shi ya ainihin ci gaba da runguman manzon Allah da bashi kariya to amma Allah cikin tsarin sa bayan shekaru shida da aiko manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama sai a shekara ɗaya matashi Khadija da take bashi shi gudunmuwa Allah ya mata wafati tara su baffan shi abu talib shi ma wannan shekara Allah ya mishi rasuwa da haka sai al'amari ya kara tsanani wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har ta kai ga aka sanya mishi takunkumi aka daina siyar da musu abinci da shi da waɗanda suka imani da shi an azabtar da sahabban da suka imani a wannan lokacin sun shiga kunci mai tsanani shi yasa Allah yake tambayar mu da muka zo daga baya cewa am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum yanzu ku da kuka zo daga karshe kawai tunaninku a ce shi kenan yau ranar ɗaya ga watan rabiul awal an haifi manzo Allah ye shi kenan a yawon yawon gari kuma kawai ku shiga aljanna haba abin is too cheap Allah ya ce walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum bayan irin bala'in da su annabin da kanshi da waɗanda suka imani a karin farko ba ku sha irin wahalar da suka sha ba Allah ya ce matatkumul ba'sa wa dharra wa zuljil wallahi sun ji jiki a lokacin sahabbai suka ce lokacin saboda tsanani da yunwa sai da suka koma suna ballo ganye a jikin bishiya suna ci saboda su rayu da haka idan ɗayan su yayi bayan gida idan awakai suka zo suka yi bayan gida ba za ka iya bambance na mutane da na awakai ba saboda abu ɗaya suke ci da aka bayan gidansu ma iri daya wannan shine wahalan da annabi ya sha da sahabbai mu yau sai mu ɗauka wai kawai addini ya zama na biki ayi anko ayi kaɗe kaɗe ayi raye raye kuma mutum sai ya ce alhada mu da manzon Allah shikenan ba abin da zaka yi kai ma ka san baka yi wa kanka adalci ba jama'a ana ganewa ko da haka manzo Allah sallallahu ya sha wato wahala a hannun mutanen shi ƙuraishawa a tsawon waɗannan shekaru aka yi ta gwagwarmaya aka yi ta fama daga ƙarshe har annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗanda suka yi imani cikin sahabban shi su yi ƙaura daga garin su gudu su koma ƙasar Habasha saboda akwai sarkin da baya bari a zalunci mutane a garin dalilin da aka fara yi hijiran farko kenan a tarihi na musulunci da aka yi hijiran farko ba Madina aka je ba ƙasar Habasha aka je sun tafi wannan ƙasa bayan wani ɗan lokaci sai jita-jita sai aka ce ai mutanen makka gaba ɗaya sun musulunta shi kenan su usman ɗan affan da an yi wato yar manzan Allah da ya aura a lokacin da wasu sabai sai suka dawo ashe ƙarya ne yaudararsa aka yi sai suka gane ba wani musulunta da aka yi wannan lokacin ƙwarai suka kama na kamawa sauran suka ƙara yin hijira karo na biyu sai sa kake ji ake cewa an yi hijira zuwa ƙasa habasha sau biyu to almuhim manzan Allah shi ne irin faman da ya yi to a lokacin ne ya tafi wato tsa'if wai ko dan zai samu sauki a lokacin amma da ya je can bala'in da ya fuskanta sai ya fi nan inda ya bar Aisha ta ce ta taba tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wai duk zaman da kai a Makka kafin yanzu da muke a Madina muke cin daɗi wai akwai ranar da ka taɓa shiga tsananin wahalar da ba za ka manta ba manzo Allah ya ce bari kawai Aisha wannan labarin ba a tunowa mutanen ki sun yi rashin mutunci annabi na nufin shawa, sun yi wa manzan Allah ba daidai ba yace wani lokacin sai da suka sa gaba ɗaya hankali na ya tashi na rasa me zan yi manzo Allah ya ce kawai na kama tafiya ban ankara ba sai na ganna a kasar fai daga makka a yau dinnan, in za ka je kasar fa'is yanzu a mota ma ba za ka yi kasa da awa ɗaya ba tafiya za ka yi mai nisa kuma a yanzu ma da aka yi titi na kwalta haka za ka ga ana hawa kan tsaunuka da duwatsu amma a lokacin a ƙasa manzan Allah ya ce na tafi ban ma san ina ne ba ina zuwa ƙasar fa'is na zo na ce musu to ku dangin iyayena ne ga mutanen na can a can sun ƙi ko ku za ku karɓe ni isa muku da saƙon Allah su ma nan da nan aka yi manzan Allah ya kuwa aka yi mishi ihu aka turo yara suka yi ta jifa manzan Allah har sai da suka fasa wa manzan Allah kai jini ya ta kwarara a fuskar manzan Allah haka manzan Allah ya sake juyowa cikin bakin ciki jini na zuba a fuskar shi yana cewa yaya Allah zai yi wa al'umman da suka yi wa annabinsu irin wannan rashin kirkin ya Allah zai musu rahama suka yi wa annabinsu jina-jina annabi na cikin wannan takaici da tunani sai Allah ya ce to na ga halin da ka shiga ga mala'ika jibrilu tare da mala'ikan duwatsu da aka ka je ka gaya mishi duk abin da yake so a yi shi kawai manzan Allah ke da mala'ika jibrilu ya ce to ya rasulullah ga sako tare da ni akwai malakul jibal Allah ya ce in ka ga dama ka ce mashi cat zai ɗauki duwatsun nan gaba ɗaya hallaka su zai ɗora musu ne kawai a kai na a gama da su sai manzon Allah ya ce ya Allah abin da nake fata shine su shiryu in ba su shiryu ba ƴaƴansu su shiryu a nan ne annabi yake cewa laqad uziya Musa aksara min zalika fasaba Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun ku ga falalan manzan Allah sallallahu shi yasa manzan Allah rahama ne ga duniya jama'an an gane wannan dake ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wallahi hatta tsuntsaye da dabbobi sai da suka samu rahama da zuwan manzon Allah to haka fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wannan fama shekara goma sha uku ana wannan maya daga ƙarshe Allah ya ga tsanani ya yi tsanani su kuma ƙure sha wannan suna ta mitin ya za mu yi mu ga bayan wannan mutumin su kuma damuwar su kenan da aka suka shiga suka ta taro har sai da iblis shaidan kenan mugun bawa ya zo ya shigan wato burtu ya rikida ya zama mutum ya zo ya shiga wannan mitin ɗin aka zauna da shi nan ne ya ba su muguwar shawara ya ce ina ba ku shawara kun ga mutumin nan in ba kashe shi kuka yi ba ba za ku huta ba daga nan ne kaɗau alwashin za su kashe manzan Allah ne Allah ya ce wa kuru bikan bika alladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluk aw yukhrijuk Allah ya ce wa yanfuruna wallahu khairul Allah na bayan manzon su suka kulla ko dai mu kama mutumin nan mu kulle shi kada ya ƙara fitowa sai gawan shi ko kuma mu kore shi a garin wato a jefar da kwallon mangwaro ko a huta da kuda haka suka ce ba su yi wa manzon Allah ko kuma kai amma kashe shi ma kawai ya zan ba shi a duniyan gaba daya Allah ya ce suna ta kulla makirci mu kuma mu Allah muna warware makircin su me ya faru daga ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah madaukakin sarki ya mishi izini yace kai ma ka bar garin ma kawai tunda dai ba ta san Allah ba ta san addinin Allah ka bar garin manzo Allah ya shirin barin garin ya kira Aliyu dan Abi Talib ya zo ya kwanta a shimfidan shi domin a lokacin suka sa dukiya mai yawa akan cewa duk wanda ya zo da gawan manzan Allah za su ba shi to da manzan Allah ya kaura ya bar garin Makka sai ya koma Madina mutanen Madina su kuma mutanen kirki al'ansar suka karɓi manzan Allah hannu biyu Sai sa Allah maɗaukacin sarki ya yi su a cikin alkur'ani Allah ya ce walladina bawa uddara wal imani. min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim Allah ya yabe su ya ba su aljanna shi yasa maza Allah ya ce, hubbul ansari min al-iman alaman imani shine ka kaunaci mutanen Madina to wannan a takeice shine Muhammadur Rasulullah to gashi yanzu mun gama mukaddima kenan za mu fara wa'azi amma ce lokaci yayi to mu san za a yi ba <laughs> now a ci gaba to yanzu aka fara ba ba gurguje bari mu ainihin wato ambaci wasu gabobi kamar guda haka matsayin da Allah ya ɗauki manzansa za ku gane manzan Allah ba nan kusa ba manzan Allah ba wasa ba sannan ne matsayin manzan Allah wajen mumine masu imani kai hatta kafirai wanda ba su imani da shi ba wani matsayi suka ɗauki manzan Allah daga nan sai mu zo mu bayyana alamomin wanda yake masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi kamar yadda muka ce Allah madaukakin sarki bai dauki wato al'amarin manzon Allah a matsayin wato safa-safa ba Allah ya girmama al'amarin manzon Allah kagare na farko duk cikin halittar da Allah ya yi kaf tun daga sama har ƙasa tun daga mala'iku har aljani tun daga dabbobi har tsuntsaye har kifaye babu wanda Allah ya zaɓa ya fifita sai manzan Allah da haka manzan Allah shine al-mustafa kaji dalilin da ake ce mashi al-mustafa kenan saboda istafahu Allah ta'ala li nafi. da haka manzan Allah shine mafifici cikin halittu gaba ɗaya ba ya fi kowa wannan shine na ɗaya sannan Allah ya ba bashi matsayi na al hulla duk cikin halittu halittu biyu ne kawai Allah ya bai wa wannan matsayi na farko Ibrahimu khalilullahi shi yasa ake ce mishi khalilullah wattakhadha Allah Ibrahima khalila to manzon Allah shi ma yake inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahima khalila an bai wa manzon Allah wannan matsayi idan aka ce khalil to ana nufin bajidaɗi. in aka ce baji ne ake nufi wato wanda duk sanda ka gan shi sai ka ga kana jin daɗi in ba shi kusa da kai ba ka jin daɗi saboda yadda kake ji da shi ba abin da yake so da ba za ka yi mishi ba in ma ka fahimci yana son wani abu kafin ya ce yana so za ka yi mishi to Allah ya bai wa manzan Allah wannan matsayi na biyu Allah ya ɗaukaka al'amarin manzan Allah wa rafa'ana laka zikra duk duniya da lahira ba wanda aka ɗaukaka ambatan shi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan da zaka ce zaka fara aikin tattara bayanai game da tarihin da aka yi na halittu baki daya ba za ka samu tarihi mai yawa irin tarihin manzon Allah kuma wannan tarihin bainal muhiddina wal mu'adina tsakanin masoya da makiya har su kafirai kamar yadda nace akwai wani babban kafiri ana ce mashi Michael Hart wata rana da ya sha giyan wake ya ƙoshi, sai ya ce zai hada wani competition na ainihin wato halittun Allah kuma zai ɗauko tun daga halittan farko har zuwa zamanin shi yana son ya gwada su wane ne mutane guda ɗari wanda suka fi kowa duniya ya fara da annabin shi Jesus annabi Isa ya sa wasu criteria da kan suka sa criteria din suka ce za mu sa wasu ma'auni da su za mu auna mu gano waye na ɗaya waye na biyu waye na uku har sai an lissafa mutane ɗari the hundred most influential man on earth mutane ɗari da suka fi kowa tasiri a duniya sai ce na ɗaya wanda za mu ba wannan matsayin na ɗaya sai ya zan ya taɓa yin aure ma'ana ya girma kenan ba za a ɗauko gauro a bashi ba don gauro ba cikakken mutum bai amma yin ko? <laughs> sannan na biyu sai ya zan yana da wani document da ya bari a matsayin abin da ya barwa al'umman duniya da suke amfana da shi na uku sai ya zan ya wuce shekara arba'in a duniya na hudu sai ya zan kowa na ƙaunan shi haka suka yi ta kawo criteria ɗin to da suka fara kamar yadda nace yana dauko annabi shi annabi Isa sai ta annabi Isa bai yi na daya ba saboda bai taba yin aure ba daga nan aka sauke shi aka dauko manyan wato masu ilimin fasaha da kimiyya har su Isaac Newton ina yan boko duk sai da aka dauko su an gano wannan da kyau ko da sauran yan a ah, ah, scientist da kake ji daga ƙarshe Ba ya son manzan Allah ma dole ya ɗauko shi da ya fara auna shi sai ga ma'aunin da ya ajiye manzan Allah ya kai har ya wuce shi da haka da ya gama wannan analysis din sai da ya miƙe tukuna akan kujerar shi ya miƙe tsaye ya cire tabaro ya ajiye ya ce with all fairness and objectiveness a bisa ga dukkan adalci da barin son zuciya ya ce muhammad is my choice muhammad shi na ɗaya da haka sai ya tafa wa manzan Allah ka ji arne <laughs> ba dole ba to wannan fa arne kenan to ina kai da kake musulmi jama'a an fahimta ko da haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har makiyan shi sun yadda ya fi kowa sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya ɗaukaki darajar shi sannan yana daga cikin waɗanda Allah cikin bayinsa yake yabansa yaban da bai yi wa kowa irinsa ba saboda yadda Allah ke yaban manzan Allah sallallahu alaihi a cikin alqur'ani zaka jin Allah zai yi magana da annabawa kai tsaye ake kiran sunayensu gaya wa nadaina an ya ibrahim wa lutan iz qala liqaumihi ya daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardh haka duk wani annabi zaka ga an faɗi sunan shi gaya amma annabi Muhammad ba a taba kiran shi gaya ba a cikin alkur'ani baka taba ji inda aka ce ya Ahmad ko ya Muhammad ba sai dai ka ji an ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi wato kira na gata ake wa manzon Allah sallallahu alaihi to kaga Allah da kanshi baya wasa da al'amarin manzon Allah ko to ka gane cewa duk wanda ya nemi ya wulakanta manzon Allah wallahi shi zai wulakanta kai an taba yin wani kafiri fa wata rana yazo yana ta zagin manzon Allah kun sa abin da ya faru akwai wani police dog da aka daure kusa da wajen an daure shi da sarka ashe wannan karen ya cika ya batsa, yana kishin manzan Allah ya fusata da ya wani irin kuka na kura ko na kare za a ce ne wallahi da ya taso kawai sai ya tsinka wannan katar sai ya tinkaru wannan arna. nan ya ya galgala naman shi ya cinye shi danye saboda yana zagin manzan Allah kare ma yana kishin manzan Allah shi ya sa mu musulmai jama'a idan mutum ya kuskure ya taba mana manzan Allah to ya gane cewa ya yi crossing red line daga nan to sai lahira ya je ya gaya wa Allah abin da ya kawo shi da haka ba a taba mana manzan Allah wasa ya yi wasa amma ban da taba mana manzan Allah to wannan shi ne abin da ake so wajen ƙaunanka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma za mu zo wajen abu na gaba daga cikin abin da yake nuna matsayin manzan Allah a wajen Allah shi ne Allah ya bar wani matsayi a ranar lahira ya ce zai ba wani mutumi wanda shi ya fi kowa duk duniya shi ne ake kira makaman mahmud da Allah ya ce wa su makaman mahmudan to wannan matsayin manzan Allah za a ba shi sa manzan Allah ya ce duk sanda ka ji kiran sallah ƙarshen kiran sallah bayan ka faɗi yana abinda mai kiran sallah ya faɗa to ka taya shi saka ƙura'a ka roƙa mishi Allah ya bashi wannan matsayin yace shi kuma in Allah ya bashi sai ya kai ruwa ya kai gauro duk al'umman shi sai ya cece su ranar tashin alkiyama Allah ka sanya mu cikin ceton manzon Allah to shi yasa kaga duk bayan kiran sallah muke cewa اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا to wannan shine matsaya iya nan ake tsayawa Inna la tughlibu al-mi'ad bi innaka ba Allah ya sa mu dace to wannan duk matsayin da Allah ya baiwa manzon Allah kenan sannan daga cikin matsayin da manzan Allah ke da shi a wajen Allah shi shine bawa wanda ya fi kowa kusanci da Allah Allah ya kusantar da shi kusancin da ba wani halittar da ya taba samu ko mala'ika jibril wanda shi ne shugaban mala'iku bai samu wannan kusancin ba shi yasa da aka yi isra'i da miraji da manzan Allah ana zuwa magaryan cikewa sai mala'ika jibril ya ce to ni ma na zo karshe ban isa in ketare nan ba amma kai da yake dan lele ne Allah ya ce ka tafi shine wala qadara ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannat idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal laqad ra'a to manzan Allah Shi shine a lokacin da malaika jibril ya ce, ci gaba da tafiya Manzan Allah ya tsallake wannan wajen ya hau sama sai ce bari in waigo jibril in ƙara mishi bankwana ina waigawa sai na ga ya rikida ya koma asalin turan shi na mala'ika karo na biyu kenan da annabi ya ƙara ganin mala'ika jibril a turan shi na mala'ika kun tuna karo na farko shine a ina a kubat barakallahu fiki to shine ai Allah yake mana wala qadara ahu nazlatan ukhra ya kara ganin shi a wannan wajen jama'a gano wannan kyau shi ko manzon Allah Allah ya kusantar da shi sai ya ce fa kana qaba aw sayyi aw adna ya kusanci Allah dab da dab ba bawanda ya ya taba kaiwa wannan matsayi sai manzon Allah wannan ne matsayin annabi muhammad sannan daga cikin bayi babu wanda Allah da kanshi yake yi mishi salati sai manzan Allah inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala man ala nabi ya ayyuhan nabina amanu ya isa haka bari mu je matsayin manzon Allah wajen mu ne kun je wajen matsayin shi wajen Allah ko to wajen muminai matsayin manzon Allah shine kin fi kaunan shi fiye da kowa duk duniya jama'a an wannan da kyau ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in mumini sai ya fi ƙaunar manzan Allah fiye da kowa duk duniya Zama ana fahimta ko to wannan ƙaunar shi ne muke son muji ji waɗanne alamomi ne suke nuna ƙaunar manzan Allah to a daidai wannan gaban a gurguje ne zan lissafo mana wasu alamomi guda goma rak wanda duk wanda ya tabbatar da waɗannan alamomin to yana kaunar manzon Allah idan baka tabbatar da waɗannan alamomin ba to ka daina yaudaran kanka ko da kana cewa mu ne ahbabu rasulillahi amma baka da alamomin wallahi ƙarya kake ko da kana cewa mu ne jundu rasulillahi ba gaskiya bane mu ne ushaku duk ƙarya ne menene waɗannan alamomin ya alama na farko malamai suka ce takdimu muhabbatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala nafsi wal waladi wal mali wal walidi shine magana da muka karanta yanzu ka ji a zuciyanka manzon Allah shi ka fi kauna fiye da komai ka fi kaunan manzon Allah fiye da mahaifinka ka fi kaunan manzon Allah fiye da mahaifiyarka ka fi kaunan manzon Allah fiye da ƴaƴanka ka fi kaunan manzan Allah fiye da dukiyanka kai hatta karan kanka da kanka ka fi kaunan manzan Allah fiye da kanka shi yasa annabiyu aula mu'minina min anfusihim da haka ka gasa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu suka samu yardan Allah saboda sun nuna wa Allah irin wannan ƙaunar. da haka sahabi ya gwammace duk abin da zai samu manzan Allah to ya kare a kan shi ma damar zai cutar da manzan Allah shi yasa suka sadaukar da rayuwarsu saboda manzan Allah shi yasa suka fi kaunan manzan Allah fiye da iyayensu wata rana abubakar ne siddiq yana tare da mahaifin shi da ake cewa abu kuhasa lokacin bai musulunta ba ana cikin magana sai ya gaya wa abubakar cewa wai ku da Allah wannan yaron da ya zo kwanan nan kun mai da shi ya fi kowa muhimmanci abubakar ya ce ban san san da na dalla mishi mali ba annabin ka ce wa wannan yaron ya ce sai na gaura mishi mali ya ce sai na ji mamarin bai isa ba sai na ciyo kwanan shi sai na ja shi yana abubakar ni ya ubanka ba ya ce ko jin shi ma ba na yi sai da muka je gaban manzan Allah manzan Allah ya ce to abubakar kai da tsohonka ke kai da tsohonka ne kuma yau lafiya me ya faru ita ya manzan Allah ya faɗi mummunan kalma ne da na ji game da kai shi ne na jalla mushi mari sai na ji ma ban haƙura ba na zo ne yanzu in kace in cire wuyan shi in kashe shi wannan shi ne sahabban manzan Allah shi ne manzo Allah yake to sake shi sake shi <laughs> ni dai ya bata ko eh to ni na yake mushi da haka kai ma ka yafe mushi ka ji kaunar da kake yafe wannan shine manzon Allah to wannan mahaifinka kenan fa wake maganar ka? amma wani kazani yau zai zo ya ce wai shehin shi yafi manzon Allah saboda rashin sanin darajar manzon Allah wani kazani yau zai iya cewa wai in je ga shi in annabi ya zo zai iya taka wuyan annabi saboda rashin sanin darajar manzan Allah kaga wannan kwata-kwatan shi zai da amfani a duniyar nan Allah ya kyauta na biyu ta misalan na da yawa amma bari mu tsallaka alama ta biyu da aka kowa ya duba yaya kaunan manzan Allah a zuciyar shi daga nan zaka gane da gaske kana an yi wato san manzan Allah ko ba ka san shi alama ta biyu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kana son ka gane kana kaunan shi to wannan kaunan da aka ce ko to ya sa ka rinka mishi biyayya irin wanda ba haushe ke cewa makantar biyayya manzan Allah kaɗai ake yi wa ba zai yi a ce kana ƙaunar manzan Allah amma kuma kana saba wa manzan Allah ba zai yi shi ne mawaƙi yake cewa laukana hubbuka sadiqa la fa'tahu idan da gaske kana ƙaunar manzan Allah ko kana ƙaunar Allah to a ga kana bin Allah kana bin manzan Allah a cikin alƙur'ani ne Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah sai ce fattabi'uni idan da gaske kuna ƙaunar Allah to ku yi min biyayya to jama'a ya za a yi manzan Allah ya zo ya ce ku yi kaza mutum ya ƙi amma kuma ya zo yana ta cewa mu ne a hababu rasulullahi an ya zai yi a ba zai yi ba kana yaudarar kanka ne kawai manzan Allah ya ce suturan mumini namiji saman ƙaurin shi izaratul mumin nisfu saqihi ma asfala min al-ka'bayn min al-izar fatin nar sai kuma ka zo kana take wando amma kuma kana cewa wallahi ina son manzan Allah anya wannan ba son manzan Allah kake yi manzan Allah Allah ya ce mashi ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudhina alayhi to sai wato sai wata ta fito da wuyanta tsalo tsalo kaman godiya tana ta tikarawa akan titi tana cewa mu ne masoya manzan Allah anya wannan da gaske tana son manzan Allah ina ƙarya ne da haka soyayya yana cikin biyayya da haka inda da gaske tana kaunar manzan Allah a ga kana bin shi da haka duk inda aka zo ana karanta maganganun manzan Allah ka ce sam'an wa ta'an ana fahimta ko sannan kuma walikti da ubihi fi kulli shay'in ka rinka kwaikwayon manzan Allah a komai Sallar ka irin ta manzan Allah sallallahu alaihi ba za a zo a ga kana sallah ka saki hannu ba manzan Allah yace sallata da ni da dukkan annabawa hannun dama akan na hagu akan kirji to in kana son manzan Allah ya zaka yi sai ma kai ka kwaikwayi manzan Allah jama'a ana fahimta ko daga cikin kwaikwayon manzan Allah shine a ga kana da gemu manzan Allah yana da gemu ya ce irifu irifu li'a wa qassu shari lehu yahuda wan nasara ku saki gashin gemu ku jatse ku cika gemu ku jatse gashin baki ku saba wa yahudawa na ne take aske gemu to yanzu kai ka zo ka haje ka aske gemunka, ka haka haban na kalli taɗai tadai kamar dutsen guga kuma ka riko wani katin tarbi zama cewa a'udhu billahi wa ahbabu hababu rasulillah hanya wannan na san manzan Allah daga ce bane Allah ya mu dace abu na uku daga cikin alamomi da yake tabbatar da kaunan manzan Allah na gaskiya shine kasratu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake kaunan manzan Allah to ko da yaushe za a gaina yawaita yin salati wa manzon Allah shine duk da aka ce Muhammadu Rasulullah ji ahbabu na gaskiya ana faɗin sunan manzon Allah to wannan shine alaman kaunan manzon Allah jama'a an gane wannan da kyau ko da haka duk da za a karanta hadisi ana cewa an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi kullum mai kaunan manzan Allah yana ciki wa manzan Allah salati wa alaman kaunan manzan Allah ke alama na nawa kenan sai na hudu ba ku ne na farko muka ce kana kaunar shi fiye da kowa na biyu ba na sunnatihi jin manzan Allah na uku fa yawaita salatin manzan Allah to na hudu shine ta'atuhu fi ma amara fi ma akhbara wa jitinabu ma anhu da zarar manzon Allah ya umarni kai mashi da'a da zaran manzan Allah ya yi hani ka guji wannan abin sannan ka gaskata duk labarin da manzan Allah ya bada manzan Allah ya bamu labarin wuta da aljanna duk wannan labarin mun yi imani manzan Allah ya ce ya yi isra'i da mi'raji duk wannan labarin mun yi imani manzan Allah ya bamu labarin abubuwa da dama azabar kabari ni'imar kabari al'ummomin da suka gabata to duk mun yi imani da su na nawa kenan na biyar addifa'u anhu wal ala sunnatihi ka rinƙa ba da cikakkiyar kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma nuna kishi akan sunnar manzon Allah da haka za ka iya tabawa da kowa inda zai taba sunan manzan Allah sannan za ka iya yin fada da kowa inda ba zai nuna ƙauna ga manzan Allah ba sai na nawa daga cikin alaman kana ƙaunan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama qira'atu siratihi wa ma'rifatu shama'ilihi ko da yaushe a rinka karanta tarihin manzan Allah dalili kenan da yasa kuka ga jagororin ummul qura suka shirya wannan muhabara suka ce muhammadu rasulullah kun ga da aka zo sai da muka fara jin tarihin manzon Allah ga wannan tarihin da muka ji waye bai kayatar da shi ba kowa ya ji daɗi kamar a cigaba gaba ko sai sa da aka ce lokaci yayi ma kuka ce a cigaba gaba kawai sai gobe ko sai na nawa na bakwai a shauku ila ru'yatihi ka rinka jin shaukin san ganin Manzan Allah shi ya sa wata rana su ana dan Malik Allah ya kara musu yadda ya ce na zo na samun manzan Allah na ce ya Manzan Allah wai ranar tashin alkiyama da ka ba mu labari cewa mutane za su yawa za a tada halittu tun daga na farko har na ƙarshe wai idan na neme ka a ina zan ganka ne don yadda nike tare da kai a duniya haka nike son zama tare da kai a lahira Wanzan Allah ya ce ka neme ni a bakin tafki na ba a bakin alhaud da Allah ya ce zai yi wa manzan Allah baiwa da shi ya ce ya manzan Allah an banganka a wajen fa ya ce mu haɗu da kai a bakin sirafi inda za a yi hisabin aikin bayi ya ce ya manzan Allah nan ma an abu ya rikice fa ya ce to a kofin aljanna to haka ake son kai ma ka rinka kaunan haduwa da manzan Allah wata rana su manzan Allah za su je aikin hajji wani ba kauye sai ya ji labarin ga tawagan manzan Allah tun da ya kama gudu daga ƙauyensu da ya tsaya ba sai da ya zo cikin jama'a Sahabai na kakkare shi suna cewa ina yadda 'yan agaji ke yi dinnan ko yana cewa wallahi ba ku isa ba sai na je wajen sai na je wajen annabi muhammadu nan da na sai maza Allah ke ku tsaya ku dakata ku bashi ya ya karuso yana zuwa ya rungumi manzan Allah yake yanzu na ji magana ya rasulullah ar-rajulu yuhibbu al-qawm wa lamma yalhaq tintini ina kaunanka ina fatan Allah ya hada ni da kai yau na ganka wani dan agaji zai tare ni billahi lazi bai isa ba <laughs> sai manzan Allah ce kwantar da hankalinka al-mar'u ma'a man ahabba yawm qiyamah kamar yadda ya zo a cikakken lafazin manzo Allah yake matukar kana kauna na gaskiya to kana tare da wanda kake kauna har ranar tashin alkiyama shi yasa jama'a muna kaunan manzan Allah muna fatan Allah ya tayar da mu cikin tawagan manzon Allah kai kaunan manzan Allah da muke yi shi yasa muke alfahari muna cewa kanmu ahlus sunnati rasulillahi da haka mu duk wani sunan manzan Allah sai mun yi aiki da shi duk wani sunan manzan Allah sai mun karantar da shi duk wani sunan manzan Allah ƴaƴanmu da ɗalibanmu da almajiranmu duk sai sun yi aiki da shi babu wata sunna da za ta yi mana wahalan aiki da shi insha Allah Allah ka sada mu da manzan Allah na nawa kenan sai na takwas daga cikin alamun kana kaunan manzon Allah muhabbatu ali baitihi wa ashabihi kaje kana kaunan mutanen gidan manzon Allah da sahabbansa babu wani wanda yake kaunan manzon Allah da zai ƙi ahlul ahlu baiti rasulillahi shi yasa ahlu baiti rasulullahi akwai matan shi akwai ƴaƴan shi akwai jikokin shi akwai su aliyu bin abi talibin da duk sauran waɗanda manzan Allah ya lissafa su cikin ahlul baiti shi yasa a cikin alkur'ani Allah ya bamu labarin su waye ahlul bait Allah ya ce innama yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijsa man ahlul bait to su waye ahlul bait sai ka koma can farko farkon ayoyin Allah ya ce ya nisa annabi lastunna ka ahadin min to za a samu wani ya zo yana zagin matan manzan Allah kuma ya ce yana son manzan Allah wallahi ƙarya ne da haka duk wanda yake zagin matan manzan Allah ko yake cin mutuncinsu ko yake aini wato batanci gare su irin yadda 'yan shi'a suke yi to wannan ya yi hannun riga da manzan Allah mu da manzan Allah mun yi dama mu da manzan Allah mun yi aljanna da Allah ka tsare mu daga wuta fa ashabul yamini wa ashabul shimali na'udhu billahi min ashabish shimal daka kaunan ahlul baiti rasulullahi alamar kaunan manzan Allah manzan Allah yake in kana kaunata to ka so mutanen gidana zai yi mutum ya zo ya ce yana son ka amma zai san matanka da 'ya'yanka ana yi karya ne Allah ya kyauta to kuma a lokaci guda ka ji kana ƙaunan sahabban manzan Allah gabaki ɗaya da haka su abubakar da umar da usman da ali da azubair ibn al-awwam da abdurrahman ibn auf da ainihin sa'ad ibn abi waqqas da ainihin abu ubaida amir gunul jarra bilalu dan rabaha hamza bin abdul muttalib dukkanin sahabban manzon Allah sai ka ji kana da haka babu wanda zai kisu face sai ya ki manzon Allah babu wanda zai so su face yana son manzon Allah shi da kanshi Allah da kansa ya yarda da su Allah ya yake was-sabiquna al-awwaluna من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإنسان رضي الله عنهم Allah ka sanya mu daga cikinsu na nawa kenan na tara shine at-ta'addubu inda dhikri ismihi sallallahu alaihi wa ka rinka nuna ladabi duk sanda aka ambaci ko da sunan manzon Allah قال لك يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا ولا تجهروا له أن تحبط أعمالكم أن شين الكاهدة وزيوة النبلة شيسا إن أنا كرنت حديثا من ظن الله to ana saurare ne da kunnin basira kuma ya aiki da abin da aka karanta Allah ya sa mu dace dan uwa masu albarka alama ta goma daga cikin alamomin kaunar manzon Allah shine ad'awatu watu ila sunnatihi a rinka kiran mutane zuwa ga sunnar manzon Allah ko da yaushe a rinka ji kana cewa jama'a wannan abu sunna ce da ka aikata ga sunnar manzan Allah manzan Allah ya karanta da kaza sunna ne a aikata wa alaman wannan kana kaunan manzan Allah kenan idan waɗannan alamomin sun tabbata tare da kai to kai muhibbi rasulillahi amma idan babu waɗannan ka ji duk cikin alamomin nan an faɗi mutum ya rinka yawo a titi yana cika baki saboda cika baki kowa na iya yi haka ne ko ba haka bane yanzu har arne yana iya zuwa kan titi ya ce ni ma masoyin manzan Allah ne da gaske masoyin manzan Allah ne shi a masoyin manzan da haka aiki yake tabbatar da kauna da haka waɗannan su ne alamomi don kwa masu albarka ya haƙuri malam ya riga ya cika ni da takardu eh dole in kibirki ni ma in ba na so malam ya kai ni ƙara Allah madaukakin sarki ya samu dace wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.

al'ujuda al-daliya na wane aminu su ko kukan baga na anan yadda wannan haɓaka ta kuma ta fahimta sosai kuma lokaci ne yake mana ba tare da ba an ji ko da gadin abin da ya kamata na da ya ba insha Allah ta'ala ina an bakin ɗin zai ce ku da da shi shi da komai ya yi samu kan kuma wanda ne? ina ne ko kokon bara shirya mana dauga a kan ta kan musamman wani lokaci da aka samu sauka ya sha amma ku sai mu yi zauna wani daga bango zuwa wani wanda littafin a kan samun mu ji hakikanin ababen da aka taƙaita a wannan lakcin a fadar shi abubuwan da ma ba su bayi shiga ba kuma kun kalli fuskan malam kun san ya an ba kai kabbara ba an yi ko tambayoyi a kalla guda biyu ni ma ina da guda ɗaya to amma gaskiya za mu jinkirta su in Allah ya samu zai wani daura sai duka tuna da ya insha Allah kan addu'a kawai za a yi mana sakamakon kusa hawa sun fara zuwa sallah alhamdulillah آه، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في حياتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملنا